vient d'être 11h à Niamey et partout au Niger. Chers auditeurs, bonjour à vous et bienvenue dans notre émission quotidienne Le Niger sur Kalangou. Un rendez-vous euh, incontournable pour vous, pour vous tenir informé, divertir et connecter au monde qui vous entoure du lundi au vendredi sur les différentes ondes des radios partenaires du studio Kalangu. Au micro, je suis Ali Moukela alias Seno et à mes côtés Rabi Mekano pour la présentation. À la technique, nous avons Mustapha Ayouba et à l'édition, c'est tout simplement Moussa Hassan. Bonjour Rabi, comment tu vas Ça va, nous et toi Tu vas bien Super. Alors Rabi, qu'avons-nous au menu ce matin pour nos auditeurs alors c'est nous allons bousculer un peu la tradition. Ce matin, nous allons commencer cette édition avec de la musique. Avant d'attaquer notre flash d'informations, nous aurons également notre rubrique Écho des régions, un volet sportif pour les passionnés d'émotion et d'adrénaline. Nous aurons la section culture linguistique et enfin le loti du desk femme du studio Kalangu. Oui, toujours euh, dans cette émission, dans la partie entretien du jour, nous irons à Giratawa, une commune rurale du département de Madanrou région de Maradi, pour en savoir plus sur le fonctionnement des groupements féminins de cette localité et ça sera dans un entretien que nous a que nous avons réalisé avec Rabbi euh, Rabi Mahaman, présidente du groupement féminin Anfani Zogala. Voilà, chers auditeurs, euh, sans tarder, comme l'annonçait tout à l'heure Rabi, ce matin, on va démarrer en puissance avec de la musique. Et c'est parti comme ça avec notre premier euh, titre, notre premier titre dans cette émission. Il s'agit du titre Ténéré de l'artiste Abdou Salam. Une façon hein, de vous permettre, chers auditeurs, de vous installer confortablement dans cette émission. C'est parti. يقص يقص دليري take da teku suna shawal tenere cikin tenere a madal tana can cikin tenere nonon taguwa yana ca cikin tenere wata duniya take ta baka san tenere une légende vivante de la musique nigérienne, née en 1966 à Tawa, Mahmoudou Salam est un artiste, auteur, compositeur, arrangeur et producteur. Après ses études primaires et secondaires, il a poursuivi son cursus à l'université de Niamey au département d'anglais. Abdou Salam s'est ensuite rendu en Côte d'Ivoire pour des études en musique à l'école des beaux-arts. Oui, Rabi, en 1999, à la demande du Centre des œuvres universitaires de Niamey, l'artiste est revenu à Niamey pour encadrer les étudiants euh, dans le domaine musical. Mahmoudou Abdussalam a encadré euh, aussi plusieurs artistes locaux euh, de renommée et continue également à servir la culture nigérienne à travers des sciences de formation aux plus jeunes. dange na cikin tenere eh habadange muna kiran ku eh habadange muna son ku lura yau cikin hausawa akwai bugaje yau cikin zabarmawa akwai bugaje yau cikin hullani akwai bugaje yau cikin bare bari akwai bugaje kiran eh haba dange muna son ku lura dange kwaje makamai kwaje makamai eh dangen cikin ta nere dange kwaje makamai eh dange muna kiran ku dange kwaje makamai eh dangen cikin ta nere dange kwaje makamai eh dange muna kiran ku dange kwaje makamai eh dangen cikin ta nere dange kwaje makamai eh dange muna kiran ku Rabi, on va aller directement avec euh, la rubrique hebdomadaire. Effectivement, c'est nous aujourd'hui la rubrique santé nous parle d'une production de la farine enrichie ou garignara qui lutte efficacement contre la malnutrition. Et oui, euh, la commune urbaine de Matamei est dotée depuis 2015 euh, d'une unité de production de la farine enrichie ou garignara. Son professionnalisme lui a valu bien évidemment une certification cette unité. Alors, les détails dans ce reportage signé Habou Sarki Saleh. Quelle est votre force de lutte contre la malnutrition Nous fabriquons la farine enfantine et une autre farine qui est pour la mère qu'on appelle euh, Gumbavita Vita et l'autre euh, farine pour enfants s'appelle Garignard. En ce qui est de la malnutrition pour enfants, nous savons que nous sommes aussi euh, dans le meilleur cadre vraiment pour combattre cette malnutrition. En dehors des marchés locaux, avez-vous d'autres euh, acquéreurs et, quel avantage pour votre unité de production Nous recevons des commandes de tous les projets et presque toutes les farines qu'on distribue dans les villages, que ce soit dans les villes, nous recevons des commandes de CARE, de CICR, de PAM. Maintenant, on a le droit d'amener notre farine dans 17 pays sans problème. Et ce qui est important pour nous à Matamé, nous sommes à 15, mais 15 femmes tous les jours, elles sont à l'unité. Mais quand il y a commande, nous sommes obligés de faire venir d'autres femmes encore pour nous aider à travailler. Avez-vous d'autres souhaits Nous souhaitons que les femmes travaillent comme nous, tous les groupements, qu'on se réunisse, que le combat ne finisse pas à Matamé, que ça continue dans d'autres villes et dans d'autres pays. Nous, on a eu l'autorisation, maintenant on a le droit d'amener notre farine dans 17 pays. L'unité de production a été créée en 2015. Le parcours a fait que finalement on se retrouve à 11 unités dans tout le Niger. Et on s'est fait enregistrer dans le grand pays, le Cameroun, qui regroupe euh, la marque d'enregistrement. C'est-à-dire pour que ta farine arrive dans un autre pays sans problème, il faut qu'il y ait ce certificat d'enregistrement. Voilà, c'était là la rubrique santé, cher euh, chers auditeurs. Euh, à présent, écoutons la présidente du groupement féminin Anfani Zogala. Dans cette première partie de l'entretien, Rabi Mohamed nous explique comment les femmes de cette commune s'organisent autour de l'agriculture pour subvenir à leurs besoins. abin da ya sa mata suka jajarce bisa aikin noma sosai yau namiji in ya yi noman shi sai ya kawo in gero ya noma sai ya kai rumbu ya ai sai ce ma sai watan bakwai ya yi ya baki ke da kina gida sai abin da aka sarrafo aka baki kenan muna nan wata gona an bar maka gado sai ka bar ma namiji ya noma sai muka ga kai kanmu ya waye yaya a baka wurin ka gwada ka kai ka wulke ka noma namiji kamun ya buɗo ya kawo nashi ka noma hacan ka ka aji lokacin da ka so kunu kayi in mura za kai kayi in to za kai kayi kenan kowace mace yau na ta guna waccan ta ta guna ta ɗaura da mai ishirin na hatsi a ma ba a bare na a ke wance ke kika kai wanga noma a a kowa ya tashi ya nima na kanshi kowace mace yanzu ta zuwa ne in ma namiji kubilin ke yake kina nan ka kubuli na na ta yana buɗe yan aiki sai sun yi man noma to yanzu da ma mun eh, maza mun bar jiri yanzu aikin ga mace na ke dawa to mun hunci saboda ci gaba ita ƙasar ce take baku wannan dama ko ku hadda ma aikin da kuke a kanta kuke samun albarkacinta assalamu alaikum kenan ko akwai ƙasa ta ƙwarai sai hannu ya gyara ragon noma ba yi ba komi kenan komin ƙwarin gona an ka ta ka shibka ka barta ba noma ba taki ba kulawa ai ba ta hiddo albarkar noman ta ko kenan dole an ka dwagi sa'annan an kana samun kishi biyu in ka dwage ka zama jajar ce sai ka samu kashi biyar cikin wannan albarkan noma yanzu cikin abubuwan da kuke noma anan dami dami dami ne ne kuke noma nan noman damana kamar mata da aikin da suke na gona na noma noma eh. noma nan dai mace duk abin da kika san namiji ya shibka mace tana shibka shi in damana ta yi mace ta noma hatsi ta noma dawa ta noma masara ta yi noman rogo ta yi noman riɗi ta yi noman gujiya ta yi noman wake yanzu yadda muke kare kitan cikin damana ba abinda ba mu kuma in noman rani ne ya kama an fome ake albasa yajin yawo ta rugu mace ta sanya shibka tashi yanzu da damana da an yi da shan shi shekaran jiya wannan da ta yi da shan tashi ka dasa tashanka ka dasa attarugu ka sa tumatiri da albarkatun gona wanda ka san wanda ka san amfaninka shi kake sawa in wancan baka samu bana wanga ka samu wannan bai baka bana wannan ya bada saboda noma wani abu ma an ka saya sai kai mamakin abin da Allah ya baka sai ka ga wanga abu kyauta Allah ce ƙarhin ma naka ba shi ya kawo maka shi ba kawai Allah ne ya baka wannan kyauta to ko yaya matan jiratawa suka shirya tsarin eh, harkar noman nasu da 'yan kasuwanci kasuwanci da suke da 'yan sarrafe-sarrafe da suke yani ka tsara eh, ayyukan naku da sa'an nan mata kara zuba miki ya ka ta gona an bar mu daga dara sai cahi sai ki bisan san kina cikin gida baki san mai da dala ɗaya ba kenan muna nan muna nan muna hita zogale sai a ibe ta can a sa'an nan sai mata yi da yanzu kake guda sai ki kwalli sai ki sau inda hawa ki kai sai ki kakkasa kenan cikin wannan da hawai an kakkasa sai ka samu dan buhun kawanga sai ka shanya sai ta bushe sai wannan sa'a sai ta shigo Kai wanga haki maga sa'a da ta shigo mazan ka da shi maga ga kasuwan maradi umma ka kai mu ga asai to yanzu wannan tsari da kuka same shi wani irin canji ya kawo muku cikin rayuwarku ta yau da kullum to assalamu alaikum ya kawo mu canji ɗari bisa ɗari tunda sa'an nan sai shekara ai maki zani yanzu ka na ga dama in ta yin kwallon ta ɗari in ta shadda ko leshi ko atanwa ko gyale wanda raina ke so shi zane sauwa ɗaya na an sau makaina ina an samu canji yanayi a mu cikin waga tahiya ta kungiya ba inda ban liƙa ba an je da ni na je agadas yawon buɗe idanu ya mai ba sai ya ka zo wanne ne ba zandar ke ka dai amma ki ba inda dai furoji ba ta ɗauki ni ba yanzu ta kai ni Voilà, chers auditeurs, vous venez d'écouter la première partie de notre entretien. Avant de poursuivre, faisons une autre balade musicale en compagnie euh, d'un grand nom de la musique nigérienne. Il s'agit de Garba Anko avec le titre Gargadi. Tina ko ina gagai gai kare gidanka. ko ba ro ka je gai kare kwandiyanka nan kuma kana gida gai kare kwandiyanka kina da bari kasa ka makana kasa zama can kuma sai tsare kansa ba a zo haka su. Shiga na wajen su mai doka sai na kwabalika. Kuma shiga na wajen su mai doka sai na izaka. Tashin hankali a kuka da bani babu. un trésor de la musique traditionnelle du Niger. Sa voix puissante et envoûtante résonne en harmonie parfaite avec les instruments authentiques fabriqués au Niger, à travers les mélodies Hausa envoûtantes qu'il interprète avec tant de passion. Et oui, euh, son dévouement à préserver et partager euh, la richesse de la culture nigérienne est une source d'inspiration. Garbada Anko incarne véritablement l'âme de la musique traditionnelle et son talent exceptionnel mérite d'être célébré et préservé pour les générations à venir.

Ladiyan ƙasa ka kowa zo gida, mai aiki ƙasa ne, balle ma da taimako, iyan shi ana tauba mu. Yomai yan ƙasa su ba su ka ba da gudunmawa, Amurka ta yi taimako da mu abinci. Mun lebe ku taimakon kayan nan da zamu aikiyan neman abinci. Hanyoyin da za mu bi da hamuri hiki kasanmu. Hanyoyin da za mu da hamuri hiki kasanmu. C'était Galgadi de Garbadanko. Dans cette chanson, hein, ce grand artiste euh, chante demande aux, aux, jeunes de rester dans leur pays, de rester à la maison, hmm. d'être résilients, d'être, euh, de faire face aux adversités de la vie et de construire leur pays. Exactement. Avec euh, ce message contre l'immigration, nous allons passer à la deuxième partie de notre entretien. Mhm. En effet, la production, la transformation du moringa, des céréales et des autres cultures de contre-saison a considérablement changé la vie des femmes à Giratawa. Néanmoins, selon Rabi Mahamman, ces groupements féminins ont besoin d'un appui pour développer leur production. kamar wani ci gaba ne kuka kama waga gundu wanga gari naku na shiratawa to assalamu alaikum yanzu mun kawo gari ci gaba tun da yanzu a matsayina nan sai in ɗau mace goma sha hudu sha biyar wadda tana can zanni in ta yi aiki yanzu ina can ta yi aiki ta zo in tassa kuɗi in biya ta yan ɗan ɗaukar kaya ne ta rago ka ɗaura ka ta ka ɗauko an biya ka in manomi ne matashi masu yawon banza yanzu an bar yawon banza ka ta ga wurin nema can ka ta ka yi aiki an baka kuɗi ka bar ɗaukan magana kina an samu gari ya samu jin daɗi kuma mutanen cikin shi sun warware har na ƙauye sun warware yanzu aikin gano dai da kanki fada wa in da zara da kika gani motocin in na ƙawaye ani in mota in ta ɗauka tun daga nan har gaba ga sabon mashi kai ma wasu ba musamman garuruwansu ba suke zuwa kawai man da ya su ne to yanzu ko akwai wani kira da kike da da kike so ki aika ma wani sako da kike so ki aika ma mata wanda suke shuraren mu a bisa kan wannan shirin wanda tana yi wasu ba su samu wannan wata dama ba ko ba su hara wani abu ba akwai wani kira da kike so ki musu akwai kiran da zani ma mata yan uwana kenan yan uwana mata kamun ku kai in ba ku da kare in ba ku da gandari akwai noma gonar waje kenan mata ku liƙe da noma da kasuwanci saboda yau ko cikin gida kake kana sau aya kana kullaya kana sai da haka suwaci ka samu dala kuma ina kiran 'yan uwana mata su zo su hita basa kasuwa in kina da wani abu ko akwai a gare ki sai da ki shiga kasuwa inda duk hanya kasuwa ta ke ta mace ba ta rasa da cikin gari wadda ke kasuwa in kanki bai waye ba ta ga wata wadda kanta ya waye ki tambaya ki ce wancan kasuwa na ke so a ah, to wancan kina da jari a ah, ba ni jari ba ki da abin sai da ah, ina da akwai a uku kina da akwai a uku eh ina da akwai a uku sai do guda wannan akwai in kika sai do ta in allah ya samu abin albarka sai ta sai makisa ko ku sai ta biya maki bukatocin da ba su da iyaka kinan dan haka yan na mata ina kai kuka na gare su ina kai kira na gare su da jan hankali gare su su saurare ni da kyau da kyau su bar zaman kashe wando su bar zaman kashe zannuwa su bar zaman jiran sai an masu duk wanda ya zana sai amma ya shiga cikin kangen wahala tunda namiji in ya hita ya samu guban bai samu ba kenan an tare an lalace yanzu abin da tambaya ta karshe cikin wannan aikin kuke ko na gurfuma ko aikin noma akwai wasu matsalolin da kuke fuskanta ko wani tallafi da kuke so a kawo muku ko gwamnati lalle ba kan noma matsalolinmu bakin matsalolin mu zogala in wani lokaci ruwa su kamata yawa tana kakkaba amma wannan don man ka koken ma an ce raba ce kenan kiran ga gwamnati noma ba ya sai da taki kenan in akwai taki ba an baka kyauta ba a kawo maka sauƙi ka saya don noman ka ya bunƙasa kiran da zani ga gwamnati kuma muna kira ga gwamnati da iri iri yanzu na zamani yanzu shine aka ce zamani abokin tahiya yanzu an bar iri na da wanda ke ba manoma wahala akwai iri yanzu wanda za a sa cikin kankanan lokaci za a ci umarnin shi kenan da proje da gwamnati mana kai kokenmu gare su a zo a kara mu karshen gwiwa da basa kayan aiki na zamani inda allah ya yarda mu kuma muna nan mu cikin nema maki a'a ba proje ba ta tar da ka kullum ka ce mata wai imani a ta zo ta ga ƙoƙarin ka ne ga ruwan ciki ne a jawo na rijiya amma da ka ce wai jira kake proje kawo mani kina sai ta ce kai wa'yan to ina gaban ka amma mu cikin yi miki amma muna son dahin baya a ƙara mu ƙarfi eh muna cikin nema kuma muna cikin noma kuma muna son ƙarin ƙarfi Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangu, co animé par Rabia Mekano et Ali Munkaila, alias Seno. Nous allons passer à présent à notre flash d'information du jour qui est enfin prêt. Et ça sera présenté par Rukayatou Abdraman. Bonjour Rukaya. Bonjour Rabi. Bonjour Seno. Bonjour. bonjour fidèles auditeurs. Alors pour le flash d'aujourd'hui, la brigade de la gendarmerie nationale de Matamey dans la région de Zender a appréhendé hier un homme de nationalité pakistanaise en provenance du Nigeria. Selon une source sécuritaire, l'homme en question s'était enturbané et se faisait conduire par deux individus à bord d'une moto. Ces derniers ont contourné les postes de contrôle pour se faufiler dans les champs. Aussitôt informée, la brigade de la gendarmerie a engagé une poursuite contre le motocycliste. L'homme interpellé se trouve présentement dans les locaux de la gendarmerie de Matamei et ne parle que sa langue. Ce problème de communication bloque pour le moment l'avancée de l'enquête selon la même source. Ensuite, un prélude du forum Chine-Afrique qui se tiendra en Chine a été lancé hier un programme télévisé intitulé Kwadombaka à par Chine Media Group. Il s'agit d'un programme en langue produit par les Chinois Hausafon traitant une panoplie de thèmes variés dont l'objectif est de renforcer le lien de partenariat entre l'État du Niger et la République populaire de Chine. Le programme sera diffusé par la chaîne nationale Télé Sahel et la télévision privée Dunia TV. Enfin, plus de 100 euh, personnes ont été tuées à Barsalogo, euh, au Burkina Faso, à environ 50 kilomètres au nord de la ville de Kaya. C'était dans une attaque perpétrée samedi par des groupes armés terroristes contre des civils et des soldats alors que ces derniers creusaient des dispositifs censés protéger l'armée de terre de l'ennemi. Selon un article de la Deutsche Welle, une équipe gouvernementale s'est rendue sur place pour témoigner leur solidarité aux familles endeuillées et aux blessés. Les autorités du Burkina Faso ont par ailleurs annoncé une prise en charge gratuite des blessés. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci infiniment, Rukaya. À bientôt. Alors, euh, chers auditeurs, un autre tour en musique avec le titre Didi de l'artiste Abel Zamani. kalli fils de Salif Barke, membre du célèbre groupe Tandé, Abel Zamani est un artiste multitalent. Il a fait ses premiers pas dans la musique avec son père euh, dès l'âge de 8 ans. Après la disparition de son papa, euh, Abel quitte la ville de Tawa quelques années plus tard pour s'installer dans la capitale Niamey. Très vite, il, euh, il a créé un groupe de breakdance avec lequel il participera à plusieurs concours nationaux et internationaux. C'est dans ce mouvement qu'Abel Zamani et ses amis organisent un spectacle géant qui sera aussi le dernier du groupe. Abel s'envole alors pour le Ghana en 2009 afin de réaliser le rêve qu'il a toujours partagé avec son père, celui d'être chanteur. Très rapidement, il enregistre plusieurs singles à succès, Sorbajo, Love, Matata ou encore le titre Didi, sorti en mai 2023. Voilà, chers auditeurs, après cette belle sonorité musicale, direction Zander, la capitale du Damagaram, pour parler de la lecture. La lecture est un exercice qui développe la capacité cognitive de l'enfant si elle est pratiquée dès le bas âge. Comment développer l'amour de la lecture chez les enfants en cette période de grandes vacances Monsieur Mahamangarba, Garba, bibliothécaire, explique au micro de Zara Boukar. On trouve des bibliothèques même dans les maisons. Ça veut dire que les petits livres, les petits albums euh, qu'on rassemble dans une maison et avoir la patience de suivre l'enfant, lui lire, lui montrer combien on aime soi-même lire, ça emporte l'enfant. Vous voyez, d'autres ont cette tradition d'écouter les contes. Et un enfant ne peut s'endormir qu'après avoir écouté un conte. Et quelquefois, on lui fait euh, euh, lire l'histoire. Donc euh, ici, avec nos méthodes euh, euh, africaines, je pense que pour booster la lecture et éviter que les enfants ne s'adonnent qu'au jeu, aujourd'hui c'est une occasion pour les parents, surtout ceux qui détiennent les smartphones, de ne pas simplement se cantonner au jeu, mais avec les différentes applications qui sont disponibles aujourd'hui, on peut quand même euh, euh, renforcer le niveau des élèves dans le jeu avec les différentes applications. Je pense que quelqu'un qui sait lire et écrire, qui est lettré ne doit pas laisser son enfant n'est pas absorber ne serait-ce que l'alphabet et peut-être jusqu'à aller euh, ajuster toutes les lettres. vous allez voir beaucoup de mères laisser leur portable dans les mains des enfants, jusque pour les jeux. Mais il faut qu'on complète, qu'on agrémente tous ces jeux avec des leçons pratiques que l'enfant peut capter très rapidement. Donc moi, je pense que pour booster la lecture euh, des plus jeunes, c'est de montrer à l'enfant qu'on est soi-même un grand lecteur. Et il prend l'exemple. Mais du moment où le parent même ne s'intéresse pas au livre, ne s'intéresse pas à tout ce qui est écrit, il serait difficile pour l'enfant de s'y mettre convenablement. En tant que bibliothécaire, comment vous allez expliquer aux parents que la lecture développe l'intello de, de l'enfant, de le bas âge Tout à fait. Nous avons cette euh, euh, tendance à dire que la lecture, c'est la nourriture de l'esprit. Donc quand l'enfant s'approprie, se familiarise avec le livre, avec la lecture, c'est un bénéfice pour lui quand il sera grand. Aujourd'hui, c'est cette euh, carence qui fait qu'un élève du CM2 ou même du, collège ne peut pas lire le, un livre du début jusqu'à la fin, à plus forte raison de dire un peu le résumé de ce qu'il a pu comprendre dans le livre. Mais quand l'enfant a cette habitude de lire, il ne se lasse pas. Et quand il commence une histoire, c'est comme celui qui regarde un film. Il veut voir la fin. Voilà, chers auditeurs, euh, poursuivons cette fois-ci avec euh, le sport. Et nous avons notre chroniqueuse sportive qui est là avec nous, Salamatou Kadri. Bonjour Salamatou. Bonjour nous. Alors, septième édition du tournoi TKD Salamatou, les étoiles du Sahel, l'ASGNN élu meilleur club, n'est-ce pas oui, c'est nous. La compétition s'est déroulée du 24 au 25 août 2024 au palais du 29 juillet de Niamey. Cet événement majeur du taekwondo nigérien a été organisé par Madame Adamou Anarua Hamza en partenariat, en partenariat avec la Fédération nigérienne de taekwondo. Cette compétition a pour objectif principal de promouvoir le développement exclusif du sport au Niger en mettant en place des actions sportives culturel et éducatif en faveur de jeunes filles et des femmes. Au total, 303 athlètes provenant de 56 clubs de taekwondo se sont affrontés sur le tatami. Les invités d'honneur ont remis des médailles aux quatre premiers de chaque catégorie ainsi que divers cadeaux d'encouragement une coupe a été décernée aux meilleures combattantes de cette euh, septième édition et un trophée a été attribué aux trois meilleurs clubs de la compétition. La première place a été remportée par le club ASGNN, la deuxième place par le club Ilimi et la troisième place par le club Sabongari, chacun recevant également une enveloppe d'encouragement. Tosso a abrité du 16 au 18 août dernier la deuxième édition du championnat national du tir à l'arc. Pendant deux jours, les archers venus de huit régions du Niger ont concouru dans cette discipline. La région de Zander a occupé la deuxième place derrière Niamey, remportant des médailles d'argent et de bronze. À leur retour, notre correspondant Ali Keita s'est entretenu avec Ibrahim Issa Magaji, dit Maître Laon, secrétaire général de la Ligue régionale de tir à l'arc de Zander. On l'écoute. shi wasan halbi da kibiya na zamani in aka je cikin tsare-tsaren shi mataki hawa uku ne akwai mataki na mazazala da mataki na mix da ake cewa mace da namiji ko ta sha ta hudu kuma akwai na mutum guda guda kenan individual kenan to irin wannan matakin ne a wani matakin ne da aka fafata aka buga aka buga ja da magaram ta yi batir sauran aka zo niyame ko muka ɗauki kashi matsayi na biyu suka ɗauki matsayi na hari amma a ɓangaren maza zalla a ɓangaren mace da namiji shi ma nan ja da magaram ta ɗauki kashi na biyu a ɓangaren mata zalla haka shine da magaram a nan ne zazzabi ya zo ma karamu biyu Allah haka ma cikin yanayin da take ciki ta daure dai duk da wannan ta ɗauki matsayi na uku da ana zuwa ƙasashen waje sun da akwai Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour le page sport d'aujourd'hui. Merci, Salamatou, pour euh, toutes ces informations sportives. Chers auditeurs, il est l'heure pour nous de découvrir notre star du jour. Et aujourd'hui, le portrait de cette semaine nous amène à la découverte de Deji Ennis, âgé de 25 ans de nationalité nigérienne d'origine béninoise. Degui Enis est une étudiante à la faculté des sciences de la santé de l'université Abdoumouni de Niamey. Elle est aussi une passionnée de danse. Ali Moukela Ouseni à sa rencontre. Voici son portrait. 7, à mon signal, on va sur le côté. Ça fait gauche. 5, 6, on tourne à droite. 1, 2, 3, 5, 6, 7. De taille moyenne et teint noir, Degui Ennis est une étudiante en cinquième année de médecine. Au-delà de son dévouement pour ses études, Ennis est également une danseuse chorégraphe et formatrice, de tout style de danse confondu. Ennis explique comment elle est arrivée à se professionnaliser dans la danse. La danse, c'est un art que j'ai commencé déjà très jeune, vraiment depuis mon enfance, déjà toute petite, j'ai commencé cet art et en grandissant, j'ai décidé de le professionnaliser. Donc j'ai commencé dans des groupes de danse. Puis, arrivé à l'université, j'ai rencontré des personnes qui partageaient la même passion que moi. Donc, au fur et à mesure, en donnant des cours de danse, j'ai fini par ouvrir ma propre compagnie de danse et à la fois donner des cours de danse dans cette même compagnie et aussi euh, avoir à prester pour des grandes compétitions. Comme tout autre métier artistique, Eunice fait face à des difficultés dans la pratique de son art. En tant que femme, il y a toujours des difficultés qu'on rencontre il y a déjà le stéréotype qu'on donne à la danse ici, l'image de la danse qui est un peu comme euh, quand tu es danseur ou danseuse, c'est que tu n'as rien à faire. Encore plus quand tu es une femme, c'est que c'est une façon de relater la dépravation des mœurs alors que ce n'est pas du tout le cas. Tout dépend de la manière dont euh, vous aimez la danse, la manière dont vous l'exprimez et la manière dont vous montrez aux gens, qu'elle euh, tient pour vous. Malgré les difficultés auxquelles elle fait face, Eunice ne compte pas abandonner sa passion. La danse, est mon sac à main, c'est mon sac de poche. Ça veut dire que je vais partout avec. Même si je suis étudiante en médecine et même si tout le monde pense que la danse et la médecine ne vont pas ensemble. Pour moi, la danse est une façon pour moi de m'évader. La danse est une façon pour moi de m'exprimer. La danse est une façon pour moi de montrer ma personnalité. Donc, il n'y a jamais de unis sans danse. Maman Tahir Boubacar, son partenaire en danse salsa, témoigne de la dynamique et de sa compétence en tant que danseuse. Pour commencer, Eunice, euh, ça fait pratiquement plus de 4 ans qu'on danse ensemble. Donc nous dansons la salsa en partenariat. Et elle, depuis 2019, ça va faire à peu près maintenant 5 ans, elle a commencé à donner des cours, des workshops, des ateliers. Ça, c'est sur le côté formation. Maintenant, qui concerne sa performance à elle-même, je peux dire que depuis que je l'ai connue maintenant, elle n'a fait que évoluer dans le domaine. Parce qu'avant, qu'elle je la connaissais, danser traditionnelle, seulement traditionnel. Puis après, elle a commencé les danses afro. Avec le temps, elle a appris aussi les danses euh, copées décalées. Elle a ensuite enchaîné avec moi-même en salsa, en kizomba. Et D'après les dernières nouvelles, maintenant, elle danse même du b-boying, du breakdance. Ce qui fait à elle seule plus de 5 styles. Ce que moi je veux dire sur elle, c'est que c'est une fille très très dynamique, c'est une fille très ambitieuse. À travers chaque pirouette et chaque battement de cœur, Eunice transcende les défis pour faire de la danse non seulement une passion, mais un véritable mode de vie. Merci à mon binôme sur l'émission pour ce portrait rythmé. Après ce portrait, nous sommes ensemble notre dernière musique prévue de la playlist d'aujourd'hui. C'est parti avec le titre Adam de l'artiste multifacette Mamansani. Adam zaman layya soyayya da lumana lumana da farin ciki yawwa a da mulmula rawa yan nijar duka a da mulmula rawa ko shegantaka a da mulmula rawa ba shegantaka a da mulmula rawa ta zaman layya soyayya da lumana lumana da farin ciki a da mulmula rawa yan nijar duka jama'an nijiya salamu alaikum na ce ita sallama cikon musulunci take kuna ta na canza da farkon farkon yin duniya da Allah ya aiko mala'iku a wajen dan adam magana da sun fara yi musa ita ce sallama ta zo tamka addu'a ba fatan arzikawa suka yi musa kuma ba fatan yin mukami suka yi musa ba fatan in macutar suka yi musa ba fatan kari iko ko kyawo sun mashi fatan lumana ta ubangiji ta tabbata gwandan adam da mun rayuwar bil adam a nan sararin duniya soyayya da lumana da aljanna nan kasa take sararin duniya ba ta wuce nijar ba kai yi domin addu'a. adam mulmula rawa ko shegantaka. Kai kai. adam mulmula rawa ba shegantaka. A da mulmula rawa ta zaman layya soyayya da lumana lumana da farin ciki. Yawwa. adam mulmula rawa in nijar duka. Shekaru barkatai kabilu sun kai goma suna zallami lahiya cikin al'adunsu ko da halin cuɗayya ta hanyar taka. kasar da an kasan san rashin dan adam tarihin tarbar baki lalle babu kamar nijar kwakwaran soyayya tsakanin bil'adama sai in ka zo nijar har ma ka ga isa gamu da arziki mai dimbin yawa ga gangan ruwa ga zinare mai yawa da man fetur mai yawa mu noma mu yi kiwo da kaka mu filin wasan takadin mulmula adam da rawa rawar gantaka daga filma har ka zo nan toro da wata yanwa ko malati har da matan lahuci ba su hana mu ba rayuwa cikin soyayya da lumana ina arzikin da ya kai haka duniya da lumana ake zancen lafiya sai da lumana ake zancen lafiya sai da lumana ake tattalin arziki sai da lumana ake jin daɗin rayuwa walwala a wala a samu mahalin taka da mulmula a dumulmul mulmul da mulmula a dumul dumul dumul dumul da mulmula Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien le titre Adel Moulmoula de l'artiste euh, Mamansani. On poursuit euh, cette émission, cette fois-ci, avec euh, la rubrique Loti du jour, n'est-ce pas, Rabi Oui, c'est nous. Et la chronique de ce jour nous parle de l'importance de ramener les enfants de temps en temps au village. On écoute les détails avec les femmes du studio Kalango. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji Assalamu alaikum, uwa yaya kike? Wa alaikum salam Rabibi, da dama. Alhamdulillah, me nike ganin takardu dumtsin a gabanki haka? fasfor kin yara nake ta neman tun ɗazun nan fasfor yo kin manta ne yanzu lokacin hutun ƙarshen karatu kin san ko yaushe muna zuwa ƙauye ƙauye kuma amma ke fa ina ji da sauranki tahiya birnin bai isa ba hal kuma ki wuce ki je ƙauye hm, zama a birni da yara ina ji shi ya fi komi haba ke kuma halin kin manta ne a ƙauye na girma a can aka aihe ne uwaye na ma suna cin ya kamata in kai yara muna sun kakanninsu gaskiya ni ba zan iya ba yo me yasa a ƙauye kin san akwai cututtuka da dama shi yasa lokacin da nake kasar Nijar ni ban zuwa ƙauye balle ma a ce in kai yara na ikon Allah Rabi min kike faɗa Yau kuma dangin nakiwa ta waya ina kiran su ta waya lokaci zuwa lokaci Shi shikenan daga waya sai waya yo me so in yi kuma ban da wannan haba Rabi idan kuma akwai wata sabgawa ya kike yi kiran su nike wani bi ina aika musu wani abun hannuna. Mhm. da ke a ganin ki kin su kenan ko da kike ya mai duk lokacin da sabga ta same ki ai kina ganin su ba su maganin nisan wurin da kike debo wanda kike can bakin gari amma yi mutum ya tattaka je wurin ki kada hokki mantawa zuwa ƙauye ga dukkan iyali ya zama wajibi tun da yara za su san juna kuma su kulla zumunci da 'yan uwansu. Mhm. Lili haka ne amma wannan zan shan naki gaskiya sai an yi nazari aka. Diba Rabi kin hosan sun yi mu yawa mu ne ya kamata a ce mun yi tattaki mun je wurin su kuma dibawa yara ba su wata damuwa wannan kuma sai ma ya sa ma su ƙara faɗaɗa ilimin su tunda za su gani abu diya wanda ba su sani ba kuma ga abu kansu nan ai ba wani zancen abun da zai dame su sai ma su sake sosai su shiga cikin dangin su ta aka yi mini in na kai yara na ƙauye za su kamu da wasu cututtuka kuma ni gaskiya ban so in haɗa wannan hatsarin. yo su da suke raye a can me yasa ba su mutu ba ai su dole ne kuma sun saba kayansu. Ku da kan kuna iya sabawa. Hm, Hawa, bari zancen nan kin shiko? Haba Rabi, idan kina gudun cututtuka ne, ki nemi shawara mana wurin likitanki don ki tare ɗan ƙaramin akwatinki na magani. Ni kin ga kullum in zani tahiya bulaguro, ke ko da nan da wuri kaɗan ne zani in dawo da bayan nisa. wallahi sai na ta yi da ƴan magunguna na kuma sannan babban ma abin da nake tayya da shi ina kaiwa ɗan abinci saboda waɗanda za ni iskewa su ma in taimaka musu. Hm, Kina da gaskiya, ta wannan hanya ina ji abin yana iya yiwuwa. Kwarai kuwa, ai ina ma ƙara tuna miki da cewa ni haka nan nake yi a kodi wushi in na te ganin sarakaina. Eh. Ni ai na san wata da ba taɓa zuwa ganin sarakanta ba. Hmm. Wannan kam da ni kike. To, shi kenan na gane, Lili zan ɗauki ki in Allah ya yarda, ina gani ni kaɗai ce mai irin wannan tunanin. Dibarabi, wannan kada ya sa ki kawo tunani a kanki, ba ke kaɗai ba ce. na sani sarai akwai mutane da dama wanda suke fama da irin wannan matsalar. Gaskiya kam ya kamata mu canza hali. A gaskiya kin gane wannan kuma shine yake. Saboda darar da aka ce ma kowa ya tattara kayan shi kama hanyar garin su. <laughs> za mu gani ina zaki da 'yan koma tsanki. Ƙauyen dai za ni. <laughs> Jamai fa ba ku ba ce a dai tunanina kenan yi ƙoƙari ki tunani. <laughs> Kina da gaskiya Lili, in Allah ya yarda, wannan dai hutun ma na shirya in je ƙauye da ni da yarana. To, ko kewa, in dai kina so ki samu yauni sosai a cikin ɗakin ki, ya kamata fa ki kai masu ki ziyara. Su kuma a ƙauye suke, kenan zaman ƙauye ya kama ki, <laughs> ko kuma in ce zuwa ƙauye ya same ki. In Allah ya yarda Lili, ai wannan makarin bakwa ni ba a cikin garin. Insha Allah ku Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là le loti du jour. Dans ce studio, nous sommes euh, aussi en compagnie de Asumana Shina. Il est journaliste traducteur en langue Hausa au studio Kalangu. Aujourd'hui, avec lui, on va découvrir ce que signifie le mot blog en Hausa. Bonjour, euh, Bonjour, Shina. Bonjour, Rabi. Bonjour, Seno. Donc, bari mu komo cikin Hausa ta. Mhm. Barka ku da kasance ta da mu a wannan shirin namu un peu de damar ba ku ma'anar kalmomi wato a yau da muna ɗauke da wata kalma da ake kira blog da faransanci kuma mun ɗauko wannan kalmar ne saboda ranar 31 ga watan ut ake gudanar da bukukuwan ranar eh, duniya ta wannan abu da ake kira blog wato shi dai kuma blog idan zamu kuma da hausa muna cewa kamar tsari ne wanda tsari ne na yanar gizo wanda a halin yanzu ake amfani da shi na ganin cewa mutane sun saka bayanansu a ciki saboda kuma wato ko da ma'aikatu ko kuma mutum shi kansa ko kuma wani kamfani yana ya tsara bayanan shi a cikin wannan tsari da ake kira blog saboda ya ajiye su ko kuma ya yada su zuwa ga masu amfani da su abokan cinikai da dai sauransu zuwa ga al'umma to shi kuma wannan blog ko da faransanci ko da hausa duka dai Eh, ko da faransanci ko da angale ke nufi duka blog ake kira sunansa ɗaya ne amma dai mu da hausa da cewa wato wani tsari ne inda mutum ke naɗa ko kuma rajistar bayanan shi yake aje su kullum ko da ya kasance ra'ayin mutane ne ko kuma wani tasiri ne ko kuma wata wata kwarewa ce da ka samu akan wasu ayyuka wanda sai ka baza su a yanar gizo saboda mutane su gani kuma su yi amfani da shi wato su karanta kuma su yi amfani da shi Eh, kuma shi wannan blogin ko kuma ce wannan tsari na bayyana bayanai ta hanyar yanar gizo yana da amfani sosai saboda yana ba da damar ba da bayanai mutane su karu da wasu bayanai na kamfanoni ko kuma wasu na ma'aikatu hakan ga wasu kuma yana ba su damar samun kudade misali akwai muna ganin mutane na buɗe kama ko a ce tiktok ko wasu abubuwa da inda suke sa bayanansu har ma suna ba su kuɗi ko kuma youtube misali suna samun kuɗi wata zuwa wata eh, kuma wani rana da aka keɓe ta blog ce ta duniya kenan wata dama ce ta musamman na ganin cewa masu wanda ke kira blogger wata masu amfani da wannan tsari na duniya eh, sun gwada jin daɗinsu eh, dangance da ayyukan da suke yi kuma sun samu damar bayyana ayyukansu ta yanar gizo saboda al'umma ta gani a faɗin duniya baki ɗaya. Eh, to la wato dai ita wannan rana kuma ana cewa tana nuna kuma irin tasirin da wannan tsari na blog ke da shi a tahiyar duniya ta yau wanda yake akace ta zama duniya ta fi hannunka inda yanar gizo ne ake aiki da shi kana amurka mutum da amurka yanzu yanzu abubuwan da suka faru a can sai mu gani a nan ta hanyar yanar gizo duniya ta fi hannunka wato ana nuna kamar tasirin da ke da wannan tsari da ake kira blog da ke da shi yanzu a duniya na yau. Donc, Asma Mungo merci pour ces éclaircissements sur le mot blog. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en haussa, en zan, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Oui, Rabi, justement, écoutons ensemble les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. kuma yanayi mini sosai babu abin da ya sani ke jin daɗin shi da yake zakulo mana ƙungiyoyin mata mafi yawan ƙungiyoyin mata duka waɗanda ke wani aiki na hannu ina sauraron harkar wajen maraɗin nan harkar dabar ma wannan kai har buga shi ma duka ina sauraron abin da suke kaga nan studio kalangu yana hiddo mata yana hiddo mata ina son shi kwarai da gaske kuma ina ra'ayin shi ai ni ban taɓa saurari in ba inda aka cewa ana hiddo mata sosai kamar studio kalangu yana hiddo mata sosai gaskiya kuma ina ra'ayin shi ina gaida babban yata Maryamu Hajiya Tawaisi dattawa kuma ina gaida Hajiya Madaniya ita ma tawa ina gaida Balaraba matan Albadi ina gaida hawa kalala ita ma tana nan kwami. Ja hankalin da gare ni dangance da zamantakewa da kuma ƙara tabbatar da kwanciyar hankali ga ƙasa Masamman irin wanga lokaci da ƙasa ta ta cinci kanta cikin irin wannan yanayi abin da ya kamata ga 'yan ƙasa da harko su gane cewa duka dai wanda Allah ya jarabta da gabanci. a ko wani fanni matsayinka na ɗan ƙasa shine shugaba ba a wani ko kiraye-kiraye ga al'umma da kalamai marasa kan gado na tada hankalin mutane a ci gaba da ba shugabanni haɗin kai shi ke tabbatar da tsaron ƙasanmu kuma da zaman lahiya amma duk wani abu saɓanin rashin ba shugabanni haɗin kai to ba abin da zai kai ƙasa ga illa bayan tsegumma kanana kanana wannan su ne ba mu wata mu abin da muke wata kullum yan Nijar su gane kasan mu da ita ce Nijar mu kuma talaka musamman mu mutanen karkara mu ɗauki kanmu matsayin kullum uwan mu dai uban mu dai na daidai akwai fatamta ma jama'a cewa to kiraye kiraye da an kaɗan samu na kwanan baya mutane su bar lissahi da su su kwantar da hankalin su ba abin da ke faruwa cikin kasa dama duk inda Allah ya ka irin wa'annan ababe to dole ne ba yiwuwa a ce ya ta yi salam alam sai a rinka samun kace na ce tsakanin can da nan to akwai mutanen da su kuma kullum in ka ji su ba su kwatanta zance wanda yake alheri ne sai dai wanda yake da hankalin jama'a to abin da muke so mutane su rinka gane cewa wannan zantuka ba su da tasiri duk zancen da baka ji ba daga bakin hukuma to ba zance ba ne wanda kai za ka yin gaba ka ƙara yaɗa don yana iya zama zancen ya kasance ba na gaskiya ba can inda ka ciro da baka ciro shi ba ga mutumin da yake zancen yana da tabbata gaskiya ne kai kuma ka gaba kai ma ka ƙara yaɗa ko ko ta hanyar waya ne ka ƙara yada kuma zancen ga zance ne wanda yake ba tabbatacce ba don haka yaɗa jita-jita da da bunƙasa zantuka wanda yake na ƙarya ne Nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Ali Moukela Ousseini, alias Seno et moi-même Rabia Mekanou. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour Demain, bien sûr, euh, avec, un, nouveau dieu à la technique, c'était tout simplement Mustapha Ayuba et à l'édition Moussa Hassan. Ciao, ciao, excellente journée à tous. Bye bye.